Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu mu barka da wannan lokacin da fatar kun wani lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. Ambaliyar ruwa ta kashe mutum 25 a Jigawa, hukumar agajin gaggawa ta jihar Jigawa ta ce ambaliyar ruwan da mamakon ruwan saman da ake a sassan jihar ya haddasa ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 25 Babban daraktan a hukumar, Dr. Haruna Mai Riga, ya shaidawa BBC cewa a kullum adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon ambaliyar ruwan na karuwa saboda mamakon ruwan saman da ake yi ne ya janyo gidaje na rubtawa wani lokacin akan mutane, ya ce baya ga asarar rai ambaliyar ruwan ta lalata gonaki da su ya kai hekta 3,926 a sassa daban-daban na jihar. Dakta Mai Riga ya ce ambaliyar ruwan ta sa mutane da da talatin biyu sun rasa muhallinsu a ƙananan hukumomi da suka haɗa da Ayo da Buji da Gwaram da Garki da Kirika, Samma da Maigatari da Kafin Hausa da Malam Maduri da Haɗeja da Kiyawa da kuma Jahun. shugaban hukumar ya ce a yanzu hukumar su da kuma gwamnatin jihar na ƙoƙari wajen taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa inda ya ce mun kai kayan agaji wasu yankunan kamar katifa da gidan sauro da kuma kayan abinci. ya ce a yanzu an tsugunar da waɗanda ambaliyar ta shafewa ko rusawa gidaje a makarantun da ke garuruwan dakta Mai Riga ya ce jama'a sun kwantar da hankulansu hukumarsu da ma gwamnatin jihar tana sane da halin da jama'a ke ciki ba wannan ne karan farko da ambaliya ta afkawa jihar jigawa ba inda ko a shekara ta 2020 jihar ta fuskanci mummunan ambaliya da ta janyo asarar rayuka da kuma dukiya mai yawa ga wani rahoton namu kamar haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a tsagaita wuta a Gaza domin a yi wa yara rigakafin foliyo Hukumomi a Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci a tsagaita wuta na kwana biyu zuwa bakwai a Gaza domin a bayar da damar yi wa yara fiye da dubu ɗari shida da arba'in allurar rigakafin cutar foliyo, Shugaban Hukumar Lafiya ta Duniya (WHO) ya ce suna shirin fara rigakafin nan da ƙarshen watan Agusta. A watan da ya gabata ne aka gano ƙwayar cutar a takaicin shara a wasu yankunan Gaza biyu. Kiran Majalisar Ɗinkin Duniyar ya zo ne a yayin da za a shiga kwana na biyu don ci gaba da tattaunawar da ake a Qatar a kan batun tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza kan ta rundunar sojin Isra'ila ta sanar da umarnin kwashe Falasɗinawa a wasu lardunan biyu. Beijing ta kuma bayyana cewar Isra'ila za ta matsalar da sansanonin da ta samar na tudun mun tsira saboda bayanan sirri da ta samu a kan cewar Hamas ta samar da mafaka a wajen. Ga wani rahoton namu kamar haka: Mutum fiye da 300 sun mutu sakamakon cutar kwalara a Sudan (WHO). Hukumar Lafiya ta Duniya (WHO) ta ce mutum uku da 316 sun mutu sakamakon cutar kwalara a Sudan. WHO ta ce mutum fiye da dubu sha 11,000 ne suka kamu da cutar, to amma ta yi gargaɗin cewar adadin zai iya fin haka. Cutar ta ɓarke ne bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliyar ruwa da aka samu a wasu sassan ƙasar abin da ya kawo ɓangaren kula da lafiya cikas da kuma gurɓacewar ruwan sha a wuraren. Hukumar lafiya ta bayyana damuwa akan kan haɗarin ɓarkewar cutuka kamar shan sankarau da zazzabin dingau faɗan da ake tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan ƙungiyar rsf na ƙara janyo ɓangaren kula da lafiya matsala, WHO ta ce Irin waɗannan matsaloli na ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin matuƙar buƙatar agaji, kazalika ɓarkewar cutar kwalarar na ƙara jefa al'ummar wuraren da ta shafa cikin matsananciyar yunwa. Ga wani rahoton namu kamar haka: Mutum 39 sun kamu da cutar ƙyandar-biri a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta tsaurara matakan bincike a dukkanin hanyoyin shigarta domin dakile yiwuwar shiga da cutar ƙyandar-biri cikin ƙasar. Wannan na zuwa ne bayan Hukumar Hana yaduwar cutuka ta Afirka da ma Majalisar Ɗinkin Duniya sun ƙaddamar da dokar ta ɓace a kan yaƙi da cutar ta biri da ake kira da mefox da yake sanar da matakan da hukumomi a Najeriya ke ɗauka domin kare jama'a daga wannan cuta. Ministan Lafiyan Farfesa Muhammad Pate ya ce za a tsaurara bincike a kan masu shiga Najeriya daga kowane ɓangare domin tabbatar da ganin wani, daga waje bai shigar da ƙwayar cutar cikin ƙasar ba. Sanarwar da ministan ya fitar ta Sanarwar da ministan ya fitar ta ce Cibiyar Daƙile Yaɗuwar cutuka ta ƙasar ta sanar da gwamnati da cewar an samu mutum 39 da suka kamu da cutar biri a Najeriya. Ministan ya ce daga alkaluman da hukumomi suka tattara daga farkon wannan shekarar. an samu masu cutar ne a jihohi talatin da uku da birnin tarayya Abuja kuma kawo yanzu babu wanda ya mutu sanadiyar cutar saboda haka ne ministan ya ce gwamnati ta yi sauri irin samar da tsarin yin gwaji ga duk wanda zai shiga Najeriya domin gano cutar tun kafin a shiga masu da annobar ita ma hukumar hana yaduwar cutuka ta Najeriya ta jaddada wannan matakin matakin da gwamnatin tarayya ta sanar kuma shugaban ta Dr. Jide Idris ya yi bayanin cewar sun ƙara matakin yin gwaji a filayen jiragen saman ƙasa da ƙasa guda biyar da ake da su a ƙasar da tashoshin ruwa goma da kuma iyakokin kan ƙasa guda hamsin da ɗaya duk dai a ƙoƙarin hana shigo da cutar hukumomi a Najeriya dai sun kuma sanar da tsaurara matakan tantance masu ɗauke da cutar a jihohin Legas da Enugu da Rivers da Cross River da Akwa Ibom da kuma Adamawa. Sauran jihohin sun haɗa da Taraba da Kano da kuma birnin tarayya Abuja.